بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته to insha Allah za mu dora akan mu na tafsirin alkur'ani mai girma a cikin suratun namli jiya mun kwana karshen aya ta 59 allah madaukakin sarki faɗin allah maɗaukakin sarki قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير اما يشركون Allah ya ce da الله Allah الله Alaihi وسلم ka كراري kirari da yabo ga Allah sannan amincin Allah ya tabbata ga bayinsa waɗanda ya zaɓa Allahu khairun amma yushrikun cewa Allah shine mafi alkhairi ko kuma ababen da mushrikai suke shirka da Allah da su cewa ka dubi abin da Allah ya maka na ni'imomi da baiwa da gata da rubin asiri sannan ka kalli duk wani abu da zuciyarka ta rataye da shi koma bayan Allah shin wannan abun ya yi maka wani abu kwatankwacin wani mahalicin ka yi babu to Allah ya samu dace za mu tashi a farkon aya ta sai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء وأنزل أجله مع الله Allah ya ce, An man karaka salawati wal arda shin wane ne mafi alkhairi, ababen shirkan da kuke shirka da su, ya ce ko kuma wadda ya halitta mai da ƙasai. wa anzala lakum minas sama'i ma'an wanda yake saukar muku da ruwa daga sama fa na bihi hada'ika zata bahajatin Allah yake da wannan ruwa da muke saukarwa daga sama Allah yake sai muka tsirar da lambuna gonaki Allah yake gare ku waɗanda suke da ban sha'awa inji Allah wannan ruwa da muke saukarwa daga sama Allah ya ce da wannan ruwa muke fitar muku da gonaki ka je gona ka je lambu ka ga ayaba ka ga abarba ka ga mangoro ka ga gwaiba Allah ya ce ku duba irin alkhairan da na samar muku in ji Allah amman ka samawati wal arda Allah ya ce shin abin da kuka rike koma bayan Allah su ne mafi alkhairi ko kuma wadda ya halicci sammai da ƙasai wa anzala lakum minas sama'i ma'an wadda yake saukar muku da ruwa daga sama a an batana bihi hada'ika za ta bahajatin Allah ce, da wannan ruwa da muka saukar daga sama sai muka tsirar muku da lambuna da fadamu za ta bahajatin Allah yake masu abin ban sha'awa da burgewa in ji Allah ma kana lakum an tumbitu shajaraha Allah ce, fa ba zai yiwu gare ku Allah ku tsirar da koda itaciyar da take cikin lambunku ba in ji Allah aka ilahun ma Allah Allah ya yanzu har akwai abin da za ku haɗa shi da Allah in ji Allah har akwai wani wadda za ka haɗa shi da Allah Allah ce ma kana lakum an tumbutu shajara gonakinku na dabinai gonakinku na inabi fadamunku lambunanku mangorori gwaibobi da duk abin da kuke a fadama Allah ya ce ma kana lakum an tumbutu shajara Allah ya ce ina zan yi yarjejeniya da bayi sai ka tsirar da gwaiba ce ni zan sa mata kaya kai ka tirar da mangoron Allah ya ce ni zan sa ƴaƴa Allah ya ce kai ka fitar da karan masaran ni zan sa maka goyo Allah ya ce ka fitar da dawan zan sa zangarniyan dawan Allah ya ce ma kana da kuma an tumbito shajarha Allah ya ce ko ita ba za ku iya fitarwa ba sai na zub da ruwan na tsirar da shi in sa muku abinci a jikinsa inda Allah Allah ya ce an ilahun ma Allah Allah ya ce to yanzu har akwai wanda za ku haɗa da shi ni na yi doka ku bin dokan Allah ya ce ku je ku bi dokan wani Allah ya ce kuma kan ku adalci Allah ya ce ku bar labari

Allah ya ce wa ayatul lahum Allah ce ga wata aya zuwa ga bayi ga wata alama zuwa ga bayi Allah ce ga wani abun da zai kayar da ku ni ne kai abin bauta ba abin bauta da gaskiya sai ni Allah ce al-ardul maitatu Allah ya ce matacciyar ƙasa. yadda ta bushe a hayaina Allah ya sai in rayar muku da kasar ta hanyar zubar da ruwan sama a kanta wa akarajna minha habban Allah ya sai in tar muku da tsaba da za ku ci abinci a cikin wannan kasar inji Allah faminhu ya'kulun wannan kifa daga wannan tsaba da yake fitowa daga ƙasa da na zub da ruwa Allah ya ce fa iya abincin ku kenan in ba abin da na fitar daga ƙasa ba Allah ya ce ba ku da abincin da rasu ai malam I, mai maitatu Allah yake ga aya da zan ba ku dalili akan ni ne Allah in ji Allah ni kai ya kamata ku rike babu wani abin bauta koma bayana in ji Allah Allah yake ka sama tattiya yanzu ka je ka da rani ka shuka in ka shuka ka shuka banza Allah yake a hayaina in na tashi rayar da kasan Allah yake sai in zubar da ruwa wa akrajna minha habban Allah yake sai in fitar muku da tsaba da za ku ci abinci a jikinsa fa minhu ya akulun Allah yake fa abin da nake fitarwa daga kasa shine ne kai abincin bayi in ji Allah وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب الله يتي إن زبد الروان سي انتظر مكو دكونكي ندبي دئنبي وفجرنا فيها من العيون الله يتي سي انبقر مكو دكيدن دون الروا الله يتي رفي أمفاني لشي ليأكلوا من ثمره الله يتي دك إنا ونن أيوكا نيغريكو الله يتي دونكو سامو تاكين إتاتوان كوشي وما عملته أيديهم ما إن نافياتي يتي بابا هنونكو نيمكو ونن أبين kuke ci ba afala tashkurun Allah ya ce ku gode mini ba Allah ya ni kuma na hana ka abu kike hannuwa Allah ya amman kalakar samawati wal arba abin da kake ganin ka rike mai gidanka uban gidanka abin da ka rike kake ganin kana bauta mai koma bayan Allah Allah ke shine mafi alkhairi amman kalakar samawati wal arba ko kuma wanda ya halitta samai da ƙasa wa anzala lakum minas sama'i ma'an ya saukar muku da ruwa daga sama fa ambatana bihi hada'ika zata hajatin Allah yace sannan Allah yace muka tsirar muku da lambuna da fadamu masu ban sha'awa Allah ce ma kana da kuma an tumbitu shajara ba zai yiwu gare ku Allah ce ku iya tsirar da itatuwan ba sai Allah ya ce a ilahun ma Allah ce yanzu akwai wani ilahu tare da ni akwai wani wadda zai cece ka ya riƙe ka ya rufa maka asiri kuma bayan Allah Allah ya ce balkum qaumun adilun Allah ya ce bari su kai mushrikai mutane ne kawai da suke da damuwar su dinga haɗa Allah da wani amma in ba haka ba Allah ya ce ku nuna abin waɗanda kuke ganin sun muku mai san ji Allah a suratul aqab cewa Allah ya aruni ma za khalaqu min al-ardi ماذا خلقوا من الأرض أم لهم في السماء الله يقول أروني ماذا خلقوا من الأرض كنونا مني الله يقول مجيك نونا بشير من جنانك Allah ka nuna ciyawan da mai gidanka mai da kai da mai gidanka Allah ya abincin Allah ka ci Allah ya ce barhum qaumin ya'dilun Allah ya ce bari sun kai mutane ne da suke so kawai su dinga kishiya ma Allah duk lokacin da aka ce aka kai ta Allah da bauta Allah ya ce sai sun samu wani abu da za su rike tare da Allah to sai Allah ya ce أمن جعل الأرض قرارا وما خلالها أنهارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجبا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون Allah ya ce an man ja'ala al-ardha qararan abinda kuka rike koma bayan Allah sune mafi alkhairi ko kuma wanda ya sanya muku wannan kasa tabbatacciya ka dubi yadda duniya yadda Allah ya shimfida bayan kasa sai a gina gidan sama hawa ɗari ƙasar ba ta girgiza dukkan ƙasa ƙasar Allah ce amman arda Allah wannan kasa ni na samu kuɗi ta tabbatacciya ka taba ganin wani da da fili da raba kuɗin da Allah amma ai Allah ce Allah ce Allah amman alal arda qararan waje Allah kilalaha anharan wane ne ya daga muku tsakanin wannan kasan ya fitar muku da koji koji koji in ji Allah waje alal hara wafiya ya kuma sanya duwatsu a bayan wannan kasan waje ala bainal bahrain hadiza wane ne ya sanya shamaki tsakanin teku guda biyu wannan ba ya iya garwayuwa da wannan in ji Allah in ba ne ba مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان Allah ke kogi ne aka fara loshi amma gudana guda Allah ke amma teku biyu ne ruwa biyu ne wannan ruwan yana wannan gefen wannan ruwan yana wannan gefen bai na kuma barzakun la ya Allah ke to a tsakaninsu na sa wani shamaki ce ba za su iya haɗuwa su garwaye ba inda idan ka ɗibi ruwan wannan a kofi ka ɗibi ruwan wannan a kofi idan ka haɗa a kwano wannan ɗin zai tsaya a janibin da yake ne wannan ma ya tsaya a gefen ko ka garwaya ba za su garwaye ba inda wadda ala bainar baharai ne hadiza Allah ce a ilahun ma Allah yanzu akwai wani abin bauta da za su hada shi da Allah bal aksarhum la ya'lamun Allah ce mafiya yawan mushrikai Allah ce ilimi ne game da Allah ba su da shi to sai Allah ya ce أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله وليا ما تبكي An jibul mutar iza da Abu. Allah ya ce wai wane ne yake amsa addu'ar wanda ya shiga halin kakani kayi. wa ya yakshifu su'a sannan kuma ya yaye tsarakin da mutum din ya fada Allah ya ce wa yake da wannan iko idan ba ni ba inji Allah jama'a mun fahimta idan ka kana da mai gidanka shugaban kasa ne kana da mai gidanka gwamna ne lokacin da barayi za su shigo cikin gidanka har sai a kashe ka mai gidanka na san an kashe ka ba Allah ke banda ni ba wanda zai san halin da suke ciki a wannan lokaci jama'a ku dubi yadda mutane suke wasa da Allah yadda suke wasa da matsayin su yadda suke wasa da Allah su na nasaratu uwar gidan annabi Ibrahim maman annabi Ishaq kakar su annabi Musa Manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labari a hadisin Bukhari wata ran annabi Ibrahim ya yi tafiya da ita sai suka shiga wata alƙarya wannan alƙarya waɗansu malamai suka ce cikin wannan alƙarya shine ake shi mishi maru. daga cikin ɗabi'arsa shine duk matar da ya ga ta mishi ko matar wani ne sai ya sa a ƙwace ta sai kuma ya kashe mijinta lokacin da suka shiga wannan alƙarya sai aka kai mishi labari ai ga ibrahim ya zo da wata mata kyakkyawa suka siffanta ta sai ce to a je a tambaye shi meye alaƙarsa da ita taho da ita lokacin da aka tambayi annabi ibrahim sai ce yar ta ce aka ɗauki na nasaratu aka tafi da ita annabi ya ce inda aka je aka ajiye na nasaratu a cikin gidan wannan kafirin yana saukowa daga birninsa lokacin da ta ji takunsa yana saukowa ta ɗaga hannu sama sai ta roki Allah ta ce Allah Allah don imanin da mai da kai kai Allah ne ta ce Allah don imanin da na yi da annabi Ibrahim manzon Allah ne Allah don tsare kai na da na yi daga zina Allah ka tsare ni daga wannan kafiri annabi ya ce yana fa yana saukowa sai ya zame ya faɗi sai gefen su ɗaya shanye kansa aka fara wannan ciwon shanyewan gefe ɗaya mijinta annabin Allah ne manzan Allah ne mijinta khalilur rahman ne to da yake shi dama annabi Ibrahim ana ce mishi imamul hunafa limamin yan tauhidi to dama karatun da ya gaya wa matarsa idan kin ga wata dan ta kama ki nemi Allah karke da ki nemi ni idan kin ga wata dan ta kama miki ko a ina ne ki nemi ta ina ki nemi Allah ne da babura Allah a cikin alkur'ani ya ce daga kaga wata danja ta fara kamawa fafirru ilallah Allah ya ce ku ruga da gudu ku nufi zuwa ga Allah la marja wa la da minka illa ilayka lokacin da ta ji wannan kafiri na zuwa sai ta ga hannu ta roki Allah sai ta yi tawassuli da imanin ta ce Allah don yarda da na yi da kai kai Allah ne Allah don yarda da na yi da annabi Ibrahim manzo Allah ne Allah don bin dokan da na na kame kai na Allah ka tsare ni Allah sai tsare ta dan da matar ka ce yanzu ka zunjuma ihu za ta yi ta yi ba ihu za ta yi ta yi to ka dubi yanzu wannan ba abin burgewa a cikin abin karshe ita ce ya roƙe ta ta roƙa mishi Allah ya yaye mishi jinyan ya roƙa ta roƙa mishi Allah ya yaye jinyan a wajen shi ya ɗauki kyautan hajara ya ba ta to masu kusan shekarar su tafi in ba su ayu ba hajara tana karama tana daga cikin bayi a cikin gidan sai ya ɗauki kyauta ya ba ta a matsayin tukulki na warkar da shi da sai roƙa mishi Allah sai ya warki. lokacin da saratu da saratu ta dawo ta samu mijinta annabi ibrahim ta gaya mishi duk yadda aka yi sai ya yi godiya ma Allah sai ta sai mishi to ya annabin Allah tun da dai gashi mu iya zaman da muka yi Allah bai azurta mu da aihuwa ba ga wannan yar karamar yarinya ku yanga an ba mu ko na baka ita ce ka ɗan ta ka aure ta ko Allah bai azurta mu da ɗan annabi Ibrahim ya ce to ka kifa don Allah mata kai ka san su addinin da suke tsakanin su da Allah ko na baka ita ne ka aure ta ko Allah bai azurta mu da ɗan annabi Ibrahim ya karɓi na na hadara yana aurenta sai ga ciki na annabi Ismail aka aiki annabi Ismail ta ci jaraba ko ba ta ci ba ta ci jarabawa ita ta ba da matan wa mijinta ita ba ta aihu ba kuma ita ce ko Allah zai azurta mu da aihuwa aka zo aka haifi annabi Ismail annabi ne manzo ne tun yana yaro aka yi bishara ma annabi Ibrahim bayan an haifi din sai aka shekara goma sha uku tukunna ita kuma na nasaratu aka ba ta isa to tun daga kan isa kuma da ta dinga bulbulo su jikoki su annabi ya kudin nan jikanta ne suka zo aka fitar da su annabi yusuf su annabi musa kamar yadda muka taba karanta jerin gwanon jikokinta a cikin alkur'ani allah ya nema mata ko bai mata ba za ka su inda yanzu ne sai da sai daga karfi na ya kare da aka ci amana na haka ne ko ba haka bane sai tun baka da aiki muke tare mun yi ta wahala yanzu ne ka dan samu yanzu kuma za ka yi aure ya san galibin mata jarrabar da suke faduwa a kanta akan kishiya sai ɗaya ne Allah ya musu rahama da jin kai a zuciyarsu game da mazajensu in za su yi aure Allah ya ce amman ta'alal arda qararan amman yujibul Allah yace wane ne yake amsa addu'ar wanda ya shiga halin kakanika yi wa yakshifu su'a kuma ya yaye musifar da aka shiga akwai wani in ba Allah ba wallahi tallahi babu duk abin da ya same ta wallahi idan ba Allah ba ba wadda ya yayi wannan abu wa in yamtaka Allahu bi durrin fala kashifa lahu illa huwa bi Allah akbar Allah yake wa in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa huwa Allah yake idan Allah ya shafe ka da alkhairi in yamsaka Allah bi durrin fala kashifa lahu illa huwa in Allah ya shafe ka da wata cuta Allah ya ba wadda yake yayi in na yayi gaskiya ne ko ba gaskiya bane wannan ke sa mutum ya je yi karatun medicine ya gama ya dawo consultant ya rike ya fatsi yana gani kuma sai kwanta ya mutu saboda abun ya fi karfin sa eh wallahi ba din da iya wallahi kariya ne shi yasa duk wanda ya sha madaran sunna da tauhidi boka bai da rabu abun sa yanzu kai ba ma'amala ba sai boka zai karbi kuɗi ka babu kai na kai dama iya kayan tiredan bokaye daga mata sai jahilan yan boko sai jahilan yan siyasa amma wanda ya san Allah wallahi tallahi sai dai ya je ya kama sayar da itace kai yanzu akwai sai da wani boka zai karbi kurkun ka kariya ne kariya ne mu abin da muke cewa idan kana da wata addu'a da za ka yi ka tsora wani ya zama gwamna ko sanata gwamna ya sa ba za ka kira kanin ka kamishi addu'an ya zama sanata ba ko ba ka bane kana da ne kana da yayu kana da bafanu kana da yan uwa wani bare ya zo daga wani buka ce kai za ka ci me yasa ba za ka kira dan uwan ka mishi addu'a ba Allah ne wallahi Allah ne ke bayarwa Allah ne ke bayarwa banda Allah ba mai bayarwa shedan ne yake sanyana musu irin waɗannan miyagun ayyukan domin ya tabar da su Allah yake amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ardi shin wane ne ya sanya ku kalifofi a bayan ƙasa? wannan ya tafi wannan ya zo wannan ya tafi wannan ya zo Allahu akbar tun daga kan annabi adamu aka fara wannan kalifancin tun daga kan annabi adamu annabi adamu ya tafi wannan ya zo ba ka san lokacin da ake raka ka firamare da dan bulala ba ai da gaba gaba kake yi kai ma za ka tafi ƴaƴanka ma su zo su ma su tafi jikoki su zo ko ko kai ba jikan wani bane kai jikan wani ne kai ka taɓa kunnan wani ne shi ma kuma yayi angwanci yayi amarya an yi komai an yi soyayya yau ya jima a kwance a kasa har kai ma ka zo ka wuce eh idan ka tsaya ba ka yi aikin alkhairi ba har waɗannan shekaru suka cin maka ta tuci rayuwarka. ka tuci rayuwar ka wa yadda alukum kulafa al-ardi Allah ce an ilahun ma Allah yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah Allah ce kalilan ma tazakkarun kan ne daga cikin bayi suke wa'asuwa da irin wannan wa'azi su rike Allah koma bayan waninsa Allah ya samu dace sai Allah ya ce أَمَّنْ يَمْلِكُ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَنْ يُرْسِلُ الرِّيَاحَ ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون Allah ya ce amma ya haɗi kun fi zulmatin barri wal bahari wai wane ne ke shiryar da ku ya nusar da ku a cikin dubbai na kan tudu da kuma dubbai din ruwa wai a bayan ƙasa in za ku yi tafiya Allah ya ce wai waye muku ilhama in kun bi daga nan ga hanyar da za ku duka ku bulla Kano Allah ce kuna jin waye nusar da ku haka waye nusar da ku daga Bauchi in za ka tafi Gombe ga ta inda za ka bi in an bude hanya daga waje kaza zuwa waje kaza za a bulla cikin garin Gombe Allah ce kuna jin waye nusar da ku haka wallahi Allah ya ce a cikin ku wa yake nusar da ku zuwa ga hanyoyin da za ku bi zuwa ga bukatunku idan jirgi ya tashi daga nan an san hanyar da zai bi ya kulla Chadi an san hanyar da zai bi ya kulla Kamaru an san hanyar da zai bi ya kulla Somalia ko ya kulla kasa Allah ya ce wa ya nusar da ku wa man yursil riyaha bushran bayna yaday rahmati wane ne ke aiko da iska a matsayin albishir gaba ga zuwan rahamarsa shine ruwan sama idan za a yi ruwan sama Allah sai ya koro iska wadda za ta yi sharan fagen zuwan ruwan sama idan ta wuce sai ya aiko wata mai sanyi wadda hadda sanyin ruwan a cikinta da ƙanshin ruwan a cikinta to idan kun ji ta Allah ce bishara ce kowa ya tsinta ruwa zai eh. wa man yursilu riyaha busran wa yake turo da iska a matsayin mai bushara bai ne da rahmati gaba ga zuwan rahamarsa a ilahun ma Allah Allah yake yanzu akwai wani abin bauta tare da Allah Allah yake ta'ala Allah amma yushrikun Allah ya daukaka daga abin da mutane suke shirka da shi wai duk abin da kake hada Allah da shi in Allah yake Allah ya fi karfin sa ya fi ko ba sai Allah yake أمن يخلق الخلق ثم يعلمه ومن يرزقكم من السماء والأرض أحياه مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين amman yadda ulkarka sun mai yu'iduhu Allah ya ce wane ne yake iya farar da sabuwar halitta sannan kuma bayan ta mutu ya iya farfadar ta ita in ji Allah kun fahimta mutum idan ne mutu za a tare shi ba tare shi ba za a tare shi an taba tare ba an tattayar ko ba tare ba akwai waɗansu mutane da Allah ya bada labarin a suratul bakara annoba ce ta zo musu irin mu ce amai da gudawa din aka dinka mutuwa aka dinka mutuwa a rana ɗaya sai kamar mutum ɗari biyar su mutu kai mutanen alƙaryar sai suka ga alamar wannan annoba za ta kare su sai suka shawara ɗungurungun gaba ɗayansu da matansu da 'ya'yansu da dabbobinsu duka sai suka fita cikin garin gaba ɗaya suka yi kaura daga garin sai da suka yi tafiya kamar daga nan zuwa yankin Allah sai ce ku mutu duka sai suka mutu bayan sun mutu bayan kwana uku sai ce duka ku tashi sai suka tashi sai ce ku koma فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم الله له فضل على الله أكبر الله ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت Allah ya ce kai mai karatu ko sauraron karatu baka ji labarin waɗansu mutane da suka fita daga cikin gidajensu suna tubbai bai in Allah hazar al-maut saboda tsoron kasu mutu fa qala lahum Allah mutu sai da suka garin sai Allah ya ce to ku mutu sai suka mutu summa ayabun sai ta da su Allah ya ce ba matsalar ba ta mutuwa bace ku koma Allah ya ce ku dai ku bi ni mutuwa ba a gudu mata an ta da su ko ba ta da su ba makarin mutuwa sai aikin alkai amma mutuwa da ka mutu wani mutum ya taɓa tafiya Allah ya bada labarin su a Qur'ani da yawa daga cikin malamin tafsiri suna ce shine Uzairu da da Yahudawa su rota yana tafiya yana tafiya akan jakin sa a cikin jeji sai ya iso wata alƙarya alƙarya ta rubuce saura aka yi yaƙi aka yi alƙarya ce babbar alƙarya amma babu kowa a ciki wancan gidan ya rubuce ya faɗi wancan gidan yana ciyayi sun suka shi wannan titin ciyawa ko ina cikin alkaryan ba kuma tsuntsaye ne kawai suke yawo a cikin alkaryan wannan mutum da ya zauna ya kalli alkaryan ya shiru ya ce oh yanzu fa Allah idan yana so garin nan ta dawo sabuwa filta farfado a dinga hada-hada da kai kawo a ciki zai iya Allah sai ce to bari mu nuna mu Abin Allah kan ni zan ja baki shi ya tafsira mu. قال لن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء الله يكفي أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على أروشها الله يكفي كودي متمن نن دي وجه وتع القرية تاروك دي أكن ساسننتا قال سيكفي أن لا يبي هذه الله بعد موتها ينزي يا الله zai iya farfadar da wannan alƙaryan bayan yadda lalacin nan Allah sai to bari a nuna masa yana cikin wannan tunanin a amatahu Allah mi'ata amin a gindin bishiyar da yake zaune Allah sai karɓi ransa sai da ya kara ɗari a matsayi a gindin bishiyar sun ma ba aka Allah sai kare shi kala sai yake mishi kamla shekara nawa kai anan kala yace labistu yawman aw ba'd yawmi ko dai yi ini ɗaya. ko na yi rabin ini kala Allah ya ce mishi balla bista mi'ata amin shekara ɗari kai anan fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna kala ya ka dubi abincinka da abin shanka bai kirkita ba ko husa bai fara ba a shekara ɗari in ji Allah na rike abincin فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى أي لم يتغير الله يتكلي أبن شنك إذا كتبا سرشنك دكذبا أقورا الله يتبي بيكو ثاني wanzur ilahi marika ya ce ka duba zakinka da ya juya ya kalli inda zake shi sai ga babu zaki zaki ya mutu ya rubi naman ya lalace ya zama ƙasa. kasusuwa sun shige cikin ƙasa da alaka ayatar linnar, Allah ya ce to kai ma zan sa ka aya wa mutane wanzur izami kai izami shi nunshizuha Allah ya ce ka zura makashin dakin ka ido ka ga yadda zan da dakin Allah ya ce ka tsaya kai kallo wannan bawan Allah kawai sai zura da kasusuwan dakin ido yana kallo sai ya ga kamar wajen ya dan motsa ya girgiza dan wannan girgizar duka sauran kasusuwan sai suka bullo kan kasa yana kallo wannan kashin sai yayi kamar ya kankara sai je liƙe a jikin wannan dual joint sai je shiga cikin joint din sun manaksu halama bayan zuwa duk kawai sai ga nama ya ya tsatsako a jikin gari dan an jima sai ji dakin ya hura hancin sata fallan ma ta bayyana lahu lokacin da ya bayyana mishi ala sai yace a'lamu anna Allah ala kulli shay'in qadir yace a gaishe ka Allah eh yace Allah ka karfin komai da komai annabi ibrahim shi ma ya taba tambayar allah haka ya ce mishi allah أرني كيف تهي الموتى وإن قال الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال خذوا أربعة من الطير فكلهن إليك ثم بعد على كل سبيل منهم جزءا أن الله يسوي حكيم إبراهيم ربي أرني كيف تهي الموتى النبي إبراهيم يقول الله ما من يدك كرا يرغم ستومنا Allah الله يسوي مش اولا تؤمن هيك ما كان ايماني بقى ba kala bala kace ايماني walakin li ya tsuma inna kalbi ya ce Allah ina so zuciyata ta daɗa natsuwa ne kan tashin kiyama ai akwai ilmul yaqin ko yanzu kai ai wuta labari kake ji to annabi an bude ya gani walakin li yatma inna qalbi Allah ta Allah ce ka kut arba'atan min as-sayr Allah ta kaje ka kamo tsaye guda hudu fasurhunna ilayka thumma ta'al kullu kullu ala kulli جبل min جزءا tus'al Allah ta كذا su مثال kasu كذا kawo misali ga kaza ga baru ga haska ga a kawo guda hudu Allah ta yanka idan aka yanka a ba mu tsanamin a haɗa shi sun mata ala ala kulli jabalin min sai ka dauki kowane yanka ɗaya ka je kan wannan ajiye ajiye Allah yake kaje duk duba naman kowa a kun zaman sa ya saka yace sun madu kira hasbiya in ya kira hasbiya sai wancan naman ya haɗu da wancan da wancan da wancan ya fi ya tashi eh an tayar ko ba tayar ba to shine Allah ya ce amma yabda ulkarkafin mai idimu wane ne yake fara halitta kuma ya farfada da halitta sannan daga cikin farfada da halitta shine akwai farfada da tsaba eh lokacin da aka je aka daka aka sassi aka tura abu kwayan dawan matacciya ce a wannan lokacin Allah zai iya farfaɗa da ita da wani ya kuma zai iya yabda ulkal kuma yu'iduhu Allah ce wane ne yake fara halitta bayan ta mutu ya iya farfadar da halittar wa man yarzuqukum minas sama'i wal ardi shin wa yake azurta ku daga sama da ƙasa a ilahun ma Allah Allah yace yanzu akwai wani abin bauta akwai wani Allah da za ku rike tare da Allah Allah yace kul hatu burhanakum in kuntum sadiqin Allah yace ku zo da hujjojinku da dalilanku akan rike waɗansu abubuwa koma bayan Allah Allah yace in abin da kuke kai gaskiya ne Allah ya samu dace to sai Allah ya ce قل لا من في السماوات الله وما يشعرون أن يعلم حسين بل ادارك علمه في الآخرة من شك منها بل منها Allah ya ce, "Kulla ya alamu man fi samawati wal ardi kai الله illallah." Allah ya ce ka gaya ma al'ummarka dukkan halittun da ke sama in ji Allah, da dukkan halittun da ke kasa in ji Allah ba wanda san gaibu ba ba. Jama'a kun ji? La ya alamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah Allah yace duk mala'ikun da suke sama da duk halittun da suke bayan kasa Allah yace babu wanda ya san gaibu idan ba Allah ba wanda ya san gaibu wallahi ba wanda ya san gaibu ba wanda ya san gaibu ba Allah ba wanda ya san gaibu ba Allah ba, Allah yace manzon Allah qul la amliku li nafsi naf'an wala darra عني ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء Allah ya ce gaya ma al’ummarta, La an liɓuri nafsi, naf’an wala zarra, ni kaina ba ni iya mallaka wa kaina wani amfani duk ƙankantarsa, kuma ba ni iya mallaka wa kaina wata cutarwa duk ƙankantarsa. Allah ya ce ka faɗa ma al'ummarka jama'a kuna ji Allah ya ce ka gaya ma al'ummarka la amliku li nafsi ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ni iya mallakar ma kaina kowane irin amfanarwa wala zarra haka kowane irin cutarwa illa ma sha Allahu duk abin da kaga na samu ko ya same ni abinda Allah ya so ne kuma kuna ji walau kuntu a'lamul gaiba kuma ni manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam in na san gaibu lastaksartu min alkhairi Ko da zan yawaita duk abin da zan yi zan alkhairi ba zan yadda in samu kuskure a wajen alkhairi ba wa ma su kuma da cuta ba ta shafe ni ba kai ka san yau in an yi tafiya kai da ai hadari a mota za ka je Allahu akbar ko san ku in Allah ba babu in ba Allah ba babu wanda ya san gaibi in ba Allah ba babu wanda ya san gaibi in ba Allah ba babu wanda ya san gaibi malami na sunna wadda ya kai ya kawo a sunna ya shiga mota ya je ya yi hatsari a mota saboda bai san gaibu ba inda ya san gaibu zai shiga malamin tsarika ya shiga mota ya je ya yi hatsari a mota inda ya san gaibu zai shiga motar ba zai shiga motar saboda bai san gaibu ba ya san shiga babansa bai san gaibu ba da ya gaya mishi karka shiga kakansa bai san gaibu ba da ya gaya karka shiga ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba wanda ya san gaibu in ba Allah Allah ya ce ka gaya wa al'ummarka babu wanda ya san gaibu in ba Allah annabi ya ce in na san gaibu da duk abin da zan yi zai zama mini alkhairi da in yadda in je inda zan fada cikin abin da bai cutar da ni ba Allah ya ce ka gaya wa al'ummarka jama'a babu wanda ya san gaibu in ba Allah ba mala'ika da bai san gaibu ba ba wanda ya san gaibu in ba Allah ba haka ne ku ba ba haka ne Allah ya ce wa ma yash'uruna ayyana yub'asun Allah ya ce kuma ai ba su san yaushe za a tada su a ranar alkiyama ba yaushe ne za a yi tashin kiyama Allah ya ce Allah yace bal daraka ilmuhum fil akhirah ilmin su zai cika ya batsi Allah ya yace a ranar alkiyama duk wanda in ma baka san Allah ba in ma kai baka san yaya ake bin Allah ba Allah yace zaka sani in an tada alkiyama zaka gane lahira ba wani karatun jarida bane Allah ya yace zaka sani bal zaka ilmuhum fil akhirah Allah yace ilimin su zai tsina zai kai ya kawo Allah ya ce a ranar alkiyama duk wanda kaga yana wasa da addini Allah yace zai san gaskiya a ranar alkiyama Allah yace walau tara irfazi'u fala fauta irfazi'u fala fauta wa min makanin qarib wa qalu وقد كفروا ويقذفون بغير مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل Allah ya ce da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam walau tara fazi'u ala fauta wa ukizu min makanin kari Allah ya ce da za ka ga waɗannan masu laifi waɗanda suka ƙi su bi Allah waɗanda suka ƙi su bi manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam su fajiku lokacin da suka firgice a farfajiyar alkiyama kana fauta Allah ya ce gashi sun rikice kuma ba mafaka wa ukizu min makanin qarib Allah ya ce gashi kuma za a damke su a dab da dab kaje lahira kan ai ka je kusa da su wannan kirike wa ukizu min makanin qarib Allah ya ce za a kama su a damke su a kurkusa inji Allah wa qalu amanna bihi sai sai mun yi imani bihi bihi alquran amanna bihi ay amanna billahi wa malaikatihi wa rusulihi wa kutubihi wal yawmil akhir zaka mun yi imani da Allah mun yi imani da manzannin Allah mun yi imani da mala'iku mun yi imani da ranar alkiyama Allah yace wa qad kafaru bihi min qabl wa qad amanna bihi Allah yace wa anna lahumut tanawushu min makanin ba'id Allah yake to yaya za su iya samo imani Allah yake daga waje mai nisa imani a duniya ake yi kuma ka riga ka isa lahira jama kun fahimta shi imani ba a lahira ake a duniya ake yi biyayya a duniya ake yi to su kuma sai da aka yi tashin al'iyama kalu sai suka ce amanna bihi mun yi imani da alqur'ani mun yi imani da Allah mun yi imani da mala'ikun Allah mun yi imani da manzannin Allah Allah yace wa anna lahum tanawush min makanin ba'id Allah yace yaya da su iya dauko wannan imanin ya amfane su daga waje mai nisa inji Allah imani na duniya kai kuma ka isa wa kad kafaru bihi min qablu Allah yace kai sun kafirce ma imanin da fari wa funa bil bi min makanin ba'id suka dinga jifa a cikin duhu Allah yace daga waje bai nisa dan da bubi malami fi duki ilmi suka dinga cewa boka ne suka dinga cewa waka ne Allah yace wa kad kafaru bihi min qablu wa yakdifuna bil kadhi min makanin ba'id Allah yace wa hila bainahum wa bain ma yashtahuna Allah ce an sha makanti tsakanin su da abin da suka yi fadayi suka yi shawa ba suna so su imani ba Allah ce to an riga an yi shamaki tsakanin su da imani kama ku ila bi ashiya'ihim min qablu kamar yadda aka yi da ire-iren su kafin su fir'auna ma ba an mishi haka ba lokacin da ya ga abin ya zo kashi sai ya so ya sallama to Allah ya ce kama ku ila bi ashiyahim min qablu kamar yadda aka yi da ire-iren su kafin su innakum kanu fi shakkin mu'min Allah ya saboda sun kasance a cikin kokonto mai zurfi a game da alkur'ani Allah ya ce bal idaraka ilmuhum fil akhirah bal hum fi shakkin minha Allah ya ce bari suna cikin kokonto mai tsanani a game da alkiyama bal hum minha amun Allah ya ce ai makantattu ne a game da alkiyama sun gagara su gane har suka je suka cimma makwancin su Allah ya mu dace to sai mu kwana anan sai gobe idan Allah ya Allah ya albarkace mu Allah ya samu dace wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk Thank you. malamai sun yi sabani akan addu'ar istikara ana yi kafin a yi sallama ne ko kuma bayan an yi sallama magana mafi rinjaye ne bayan an yi sallama ne bayan kayi na filan ka a biyu ka kayi sayyanka yi addu'o'inka ka gama ka sallame to abun da kake zaunan sai ka yi addu'ar istikaranta wannan shi ne magana mafi rinjaye eh. me hukuncin cika fom don shiga itikafi a musulunci wato galibi ma da ibrahim mutane sukan kawo tambayan a juye mun gane ko magana yanzu misali irin halin da ake cikin na tsaro da waɗansu abubuwa cewa a tantance mutum sai an san a ina kake za ka samu duk inda kaje an ce a cika fom din an cika ne don irin waɗannan abubuwa don gudun misali kar a je a saku a cikin masallaci wani ya je barna a masallaci ko kuma wani ya samu mafaka ya je yayi wani barna ya gudo ya shiga cikin yan tikafi zai yi ko ba zai yi ba za ka ce to a tantance to za ka samu duk fom din da kaje an ce a cika irin wannan ne amma in sun kawo tambayar sai su kawo ta a juya aka kamar wani tsari ne aka kawo ke yadda za a soki abu wannan kuskure ne masu rubuta tambayoyi su ji tsoron Allah da Allah su dinga rubuta abu kawai iya abin da suka ji domin a bada amsa yadda yake kar ka juya tambayar ta yadda za ka iya in ka bada amsar ta ta samar da wani matsala mun gane ko duk inda ka ji ana tantance dan itikafi abin da ake gudu kawai wata barakana domin zai iya yiwa wanda mu aka dauke su misali a masallacin nan mutum ashirin wani idan ya takura ya je yayi wani laifi ko na shi ma ya shigo itikafi za a kore shi ne ka ya samu mafaka a wannan wajen wani kuma zai iya fita ya je ya yi wani barna ya je ya dauko wani abu wani kuma zai iya ma ya zo ya yi itikafin ya zo ya tuka ne a cikin masallacin haka ne ko baka ba saboda haka waɗannan waɗansu abubuwa ne da ake domin kyautata tsaro a wajen da jama'a suke zama Allah ya samu da eh. wannan wannan shure-shure ne da bayan hana mutuwa eh, in bidiya ne suke a wannan kwatancan idan ta ce ai maulidi bidiya ne saka to alas bi kama bidiya ne mun gane ko wai dai wannan albatil din dole sai an kare ka zama mu fahimta saboda kan an ce wai gaibu sai a ce wai likita ya san gaibu tela ya san gaibu masu nuna waje to ka san dama duk wannan abin yanzu ku duk wannan abin ba ne ku ba dama matsalar shine jahilai kun gane magana matsalar shine wadda bai yi karatu ba shi ake rudawa su kuma dama daga cikin al'adarsu su ba su karantar da jama'arsu su kun fahimci wannan daga cikin sharrin dan bid'a mafi muni da ka samu ka tashi ka samu ubanka yana tare da malamin bid'a dare da rana har ubanka ya mutu za samu ba zai iya rubuta sunansa da arabiya ba yana faruwa ko bai faruwa ba zai koya mai karatu ba annabi ya ce idan an zo kiran sallah ya tsaya haka ake sawa a kunna a kira sallah sai shi fa limamin malami ne ana zuwa a karanta iziya a gunsa a karanta risala a gunsa a karanta ahalari a gunsa a karanta littattafan addini a gunsa yana ganin ladanin sa in yazo sai ya dafa masallaci ya ce Allahu akbar ba zai gyara mishi ba har ya mutu kuna kallo kuna anguwan zai haifi ɗansa ku kuce mishi hidima ɗansa ya zama shehi ku ƴaƴan ku babu wanda ya zama shehi yana faruwa ko bai faruwa to dama kayan traders sahilai Ƴan sunna kuma karatu ake koyarwa yanzu nan malamin zai koya maka in ya kauce ka malam ya ratsi ni ma bari in yi sanar to amma da masu kayi da su wai in ka je gaban malami kamar gawa ne a gaban mai wanka to wannan shine saboda ka irin wannan wai ya tsela ma ya san gaibu shi tsela ka zai tambaye shi tela ka san gaibu sai da koya yayi wajen experience ne wannan ba gaibu bane wani abu ne na yau da gobe da za a san shi a san nan anan wa ake a sani yanayin kasa ne in ya bada waje kaza ba su kan yanayi in kaza yi kaza a za a samu ruwa a irin wannan yanayi a wata zai iya bayyana a yau ko ba zai iya bayyana ba ilimi ne koya ake yi gaibu shi ne abin da ya koyu kun gobe za a yi za yi hatsari ko ba za ka yi hatsari ba akwai wata makaranta da zaka je a duniya ka je ka yi masar na gano yau in an fita za a yi hatsari gobe ko bara ba eh gaibu kenan gaibu kenan ƴaƴanka ƴaƴanka da ka haifa ka je ka yi karatun ka gano wane ne a cikin su taila wane ne a cikin su doctor wane ne a cikin su karawo ka je ka gano gaibu kenan akwai wani san wannan wannan to abinda muke faɗa gaibu wannan shine wancan ma suna ta kawo misalan ne don su rikita jama'a to amma akwai ne rikita an ba dalili ba babu Allah ya samu dace subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk